Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma da masu sarrafa roba da kasuwancinta a Najeriya sun buƙaci tallafin gwamnatin ƙasar wajen farfaɗo da ayyukan masana'antar wanda a shekarun baya Najeriya ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da roba ga nahiyar Afirka sannan ta biyar a faɗin duniya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna mana da ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Dr. Bello Nuhu Dogon Daji, General Secretary haɗaɗɗen ƙungiya ta manoma da masu sarrafa abubuwan da aka noma da masu kasuwanci da abubuwan da aka noma haɗaɗɗe kungiya. To a takaice menene mahimmancin wannan taro ga manoma da al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma tattalin arzikin ƙasar? Ana maganar raba mun san amfanin raba a ƙasa baki ɗaya. Ƙasar nan tamu muna noma roba muna sarrafa roba muna kai roba a ƙasashen waje. Haka kawai sai aka waye gari roba ɗin nan nomanta ya yi ƙasa. Masu sarrafa wasu kamfanoni suka bar Najeriya. Aka waye gari ciniki ma akan roba ɗin babu. Saboda haka ita roba ɗin nan da muke magana yau ton ta ɗaya ya kai dubu ɗari bakwai saboda haka dole a dawo a faɗaɗa noman roba a ƙasar nan a can kwanan baya tun da an daina noman an kuma daina sarrafa ta kamfanonin da ke sarrafa ta ɗin ma sun ban najeriya wa'insu wasu suna najeriya ma sun daina tu'ammali da harkar roba sai muka ga cewa wannan haɗaɗɗe ƙungiyar tamu wadda ke tare da ma'aikatar ciniki da da sana'antu suka taho muka taho muka ce dole ne sai an faɗaɗa wannan ƙungiyar aka zo zo aka samu shugabanni aka yi zaɓe shi yasa aka samu wannan bawan Allah to shi tsohon ma'aikacin roba ne saboda haka ya san duk siyasar da da kuma abubuwan da suka hana wannan fanni na roba ci gaba kuma kamar yadda kuka gani wannan taron da ake yi yana yi ne don ya har hada dukkan wani mai tu'ammali da harkar roba a ƙasan nan don a zo a ga ya za a taimaka ma wannan aminan roba. yi batu akan cewa ah, harkokin roba wato to duk yawanci a da ana yi a ƙasar nan to sai kuma yanzu aka dan samu yan cikas eh. to shin kamar misali a jihohin da ake fi samun wannan albarkatun noma din nan roba roba din eh. to menene kake gani ya kamata a yi domin a inganta harkar yanayi na harkar noma a wannan gwamnatin ta shugabanmu muhammadu buhari ya faɗaɗa harkar noma ya inganta harkar noma saboda haka duk lokacin da aka ce an daina abu aka samu kuma shugaba wanda ke da ra'ayi akan harkar noma sai ka ga wanda ke can baya yi sai ya dawo ya fara yi mun fuskanci hakan nan tun daga lokacin da aka fito suka je suka kaddamar da harkar anko a birnin kebbi a 2015 to wannan anko baroyin din da aka taho da shi ya ƙara sa dukkan wasu ƙungiyoyi suna nan suna neman yadda za su shiga cikin wannan harka anko ɗin don su faɗaɗa noman nan su faɗaɗa sarrafa abubuwan da aka noma su faɗaɗa kasuwanci akan waɗannan abubuwan kasuwancin nan kuma a nan ƙasan nan najeriya da kuma ƙasashen waje amma kuna ganin farfado da wannan harkar roba abu ne mai yiwuwa nan kusa ko kuma taro ne dai kawai dai na shan shayi kamar yadda aka saba yi a baya. To wannan harkar nan ta roba din shi wannan shugaban na roba dinnan. nan ya yi aiki fiye da shekara ashirin da kusan biyar akan roba kuma marubuci ne masani ne ya yi kasidu da yawa akan harkar roba. Ni din ni na yi tsaye a ƙarƙashin wannan ƙungiyar tamu wadda suke suna ƙarƙashin ta aka tsaya aka zaɓi wannan ɗan talikin ɗan edo ne Bandar. suna yin roba sun gadi roba a roba da roba aka kai su makaranta da roba aka aka yi musu tarbiyya saboda haka ba su da wani abu da ya roba wani daga cikin mutanen da suka yi magana shi maganan roba kaman wani business ne wanda shi ya tashi gani ana yi a harkar roba aka kai shi makaranta a harkar roba ya faɗaɗa amma dalilin da ya sa an ba harkar roba sai ya koma harkar manja ya ce amma yanzu tun da ana faɗakarwa kuma gwamnati tana son ta shigo cikin wannan abin kuma gwamnati ta nuna cewa tana da ra'ayin za ta taimaka saboda haka shi ma ya dawo ga harakar raba ni shaida ne na san mun je a wani gari a ƙasar ogun mun je mun kaddamar da plantation na wannan roba din a ƙasashe edo da ina ne shi wannan president din ya je ya kaddamar da dasa roba plantation na roba a wata ƙasashen harakar roba din nan akwai ingantattun iri wanda aka samu wanda cikin shekara biyu shekara biyu da rabi sai ka ga roba din ta tashi itace ne kuma a itacen nan ake ɗiba wannan ruwan wanda ake sarrafa su zama roba mun yi magana da wasu mutane daga taiwan akan zoom meeting tare da shi president din nan kuma abin da mutanen sun ka nuna su suna plastic ne kuma suna da manya-manyan mashin na sarrafa roba da aka ce ana neman wane ne zai magana akan harkar roba da plastic sai na ba da sunan shi yau maganan nan da ake yi waɗancan mutanen da muka yi magana da su 'yan taiwan sun yi alkawari za su ba mu mashin mashin waɗanda za a sarrafa roba a ƙasar nan za su haraka plastic kuma za su kama sayan roba a wajen mu to a takaice in za ka bada kiyasi a matsayinka na wanda ke harkar noma kana ganin nan da shekara nawa abin nan za ta tsaya da kafafuwanta itacen irin itacen roba da aka shushuka ganin zuwa shekara biyar zuwa goma wannan kasar har yanzu akwai wasu chinese sun bude wani kamfanin sarrafa roba a kasar ogun sometimes last year to inda ba sun za su samu kayan da za su sarrafa ba raw materials din ai ba za su zo ba kuma roba din mu ta nan Najeriya tana daga cikin robobin da suka yi kowace inganci a duniya masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Bello Nuhu Dogon Daji da kuma wakili yamma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai Jude Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine uwa uba.